na yin garkuwa tare da yin kisa idan ba a basu kuɗin fansa ba amma tare da haka suke fitowa suna tiktok su fito su facebook su rika live stream ana musu tambayoyi suna ba da amsa kamar malamai malam ya yi ku kwanto ma game da shin wa'annan mutanen musulmai gabanin mu saka muku jawabin Sheikh Bello Aliyu ya bo Sokoto bari mu yi dan fara tsokaci akan wannan bidiyon yanzu yanzu ma a buga a kwashe yanzu mun kai kasuwa wallahi ba wai da daɗe ba yanzu hasan da dai sata to zata to yayi to zanna kallon ruwa nawa ne nawa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka kawo mana ɗauki ku duba ko yanzu 'yan ta'adda ne suka karɓi kuɗi suka karbi kuɗi a cikin gari ma ne ana da suka fito suna To in wa masu kallo Allah muku rahama duk wanda ya saurari jawaban shi wannan mai malafa wanda ya rike kuɗi kamar akwai jahilci tare da shi wancan na gefe yana magana banda sata dai yace sata ma'ana dai shi yana ganin kamar ƙauyenci ne ma a ce kada ya sata kaga ya nuna cewa shi ba mai gaskiya bane ba to sai dai alhakanta cewa sun yi garkuwa da mutane ne ko wani abu wannan kamar shiga haƙƙin su waɗannan fulani ne a takaice dai sun shiga kasuwa ne kuma in kuka fahimci farkon magana sai na magana ya sai da abu ne a kasuwa shi kuma wanda ya ce banda sata ne shi kuma faɗa abin da ya faɗa dukansu suna yi ne a matsayin raha da barkwanci da haka ban ga abin da ya kama da cewa waɗannan mutanen suna nufin sun yi garkuwa da mutane ko sun je sun aikata ta'annati a kasuwa suka samu kuɗi ba sai dai abin da shi wancan ya faɗa ba sa jahilci ya yi rahar da za ta kamar daɓa kai wuƙa ne da haka ina ganin babu wani dalili da zai sa a rika ɗauko duk wani abu da ga fulani sun yi a rika yaɗawa ana ɓatawa dukkan fulani suna domin ba dukkan ne ke ɗaukar makami ba ko da sunan kare kai balle waɗanda za su ke yin ta'addanci suke yin sata haka kwanaki aka dinga yawo da wasu bidiyoyi na wasu fulani da aka ɗauka a energy shoprite ne sun shiga NCS ya hako wata supermarket dai a Abuja ƙarshe aka zo aka rika da ana nufin 'yan ta'adda ne. Ala'i halin akwai matsala sosai a ce za a jingina fulani duk inda aka fulani kawai a rika masa hukunci wannan kuskure ne kuma wani makirci ne da makiya suke so su haddasa a cikin al'umma kuma wannan ya ishe sauran fulani da suke ɗaukar makami su gane hatsarin abin da suke aikatawa yana janyo baƙin jini muna ji musu tsoron kada hakan ya mayar da 'ya'yansu nan gaba masu tasowa a dinga bin inda ga fulatani ana kashewa bai laifin komai ba da haka ya kamata su yi kokari su kawo ƙarshen wannan ta'addanci da suke yi su kuma koma ga Allah su rungumi sulhu ba ta bata lokaci ba bari saka muku wannan jawabai na Sheikh Bello Aliyu Yabo hafizahullah to amma yanzu ga musulmi ƴan uwanka ƴan an zo a kamma mata a wulakanta su a yi musu tu'annaci eh a kashe waɗanda an na kashewa sannan a wulakanta na wulakantawa bayan an gama kashe an wulakanta su kuma sai an biya kuɗi sannan a sako su kuma wake yi musu wannan tu'annatin musulmi ƴan uwansu Allah shi ɗebe mu wannan musulunci na waɗannan mutane me amfani wannan musulunci nasu da gaske waɗannan mutane musulmi ne nan ba musulmin ƙwarai ne. ina fata kun fahimta balle suna bisa ga abubuwa da yawa da ke nuna cewa musuluncinsu in ma musulmi ne to musuluncinsu ya walwale Na ji wani kwanaki yana magana game da ni yana eh to ai mu dai musulmi ne suna sallah me amfanin sallah wanda bai da imani a kama mata ga ba ni ce ba gashi nan an kamo su sun kai to suna bada labari a kama mace da ƴaƴanta gaba gare ta ake saduwa da ƴaƴanta gaban ƴaƴanta ake saduwa da ita ko in yamurai ne haka in yamurancin su ai ya baci balle masu yadda ayin musulmi Na musulunci yake ga wannan sannan matan nan da ka kama wace iri kafira ce auren ko musulma dole ka ce musulma ce Wahalatta ma saduwa da ita hakka mota yaƙi na musulunci ka zo hakka mota iyaka iya shege kawai tun da an yi karo da shagun shugabanni mu kira su haka nan ko an yi karo da shagun shugabanni waɗanda haƙƙin da Allah ya azama zan koya talakawa sun yi banza da shi ba abin da ya dabe su illa saci dukiyar talakawa in waɗannan shugabanni namu na Najeriya mutanen kirki na suna bari ana talakawa su haka wannan kaskanci a kama mace a zo a yi zina da mace gaban mijinta gaban ƴaƴanta. su ma shugabannin da na kyale ana wannan wace amsa za su ba Allah wace amsa za su ba Allah ƴan kai magana su ma su ce musulmi ne su ma shugabannin waɗanda sun haƙyale waɗannan 'yan iska suna wannan iskancin su ma muna da kwashin babba ga musuluncinsu da musulmin kwarai ne da basu bari an kawo musulmi ƴan uwansu wannan ta'adi ba su ba bincika ba musulmin kirki ba ne duk mai kusa za su waje su ma irin waɗannan shugabannin mai amfani musuluncin su musulunci bai amfani ba tunda sun kasa kare mutunci na musulunci da na musulmi don mai amfani musuluncin su to Allah ya shirye da mu shi zaka ga yanzu renin saboda an gano cewa gwamnan ɗin ga ta nan dai gwamnatin lalatattu ne gwamnatin mutanen banza tambaɗaɗɗu barayi ba abin da ya dame su illa sata shi sai ga ɗan ta'adda yaro karami ba ƙauye jahili dan jahila yaro dan iska ɗan iskan yaro ya zo cikin daji riƙe da bindiga shegantaka eh wai yanzu waɗanda na rage sojoji da malamai Allah shi ɗebe ma albarka in ka rage wani malami na jere in ka bari wani malami ya kwana Allah shi ɗebe ma albarka duk malamin da ana zo kashe su tunda ya ce sauran sojoji da malamai yanzu malamai an mai da mahari tunda gwamnati ba ta yi musu kori to da ganin mutum ya ta san mace mutuncin malamai to ƙarshe ne ya zo mun ba na ce zan kamo shi ba ya yi kusa shiga hannu insha Allah ta'ala mun gwamnati da ta kamo shi mu za mu kamo shi bi iznillahi ta'ala wani shi ka je kawa sojoji in ka taɓa mallaka wala bro ba ka zabuki kaji shi ta wadda sojoji su da an mata sun mai da kansu mata ba abin da dame su illa tara kuɗi to Allah shirin da mu yanzu da rage abin ga sojoji da mallamai Mallamai addini su ma kaga kenan ba su tsira ba yanzu za a kama biya to mu za mu yi maganin ka wallahi mu za mu yi maganin ka bi iznillahi kaji kuma da wa'annan da daure ma gindi don ba wani abu ne illa daurin gindi gare su ai yanzu kowa ya gano abin shigantaka ce kowa yanzu a Najeriya ya gano shiga daga ci kawai iyaka eh mutane sun kame da mutane ya iska to da su da waɗanda ɗaure musu gindi duk muna roƙo Allah shi karya su Allah shi wa al'ummar musulmi maganin su sannan kamar yadda ce, adana ana tura biyo biyan ya ba ya ce a tanadi makamai tsohuwar magana ce bari in maimaita wani shekaran jiya wani aboki na ya bugo mini ka ce a tanadi bindigogi duk ce eh. Ni kaka nufi nice nice bari randa randa duk an randa duk eh, abin ga ni sunan su randa duk randa duk bandit na kamaran nan kada gadar abin da ka nufi kunji don haka gwamnati ta ku ta kai gwamnati ba ta ta ku to kowa ya ce ta da abin da kare kai ne sannan maganar kariya kai maganar bello ya buce amma maganar bello ya buce maganar wace maganar Allah Allah shi yace a ta ai koyi tanadi yace wa a'iddu lahum mastada'tu min quwwati wa min ribat alkhayl turhibuna bihi wallahi wa aduwakum Allah yace ayi tanadi ya kai daji wani katun banza munafikin Allah wai shi malami ne munafiki dan da yabo yace a tadima ni ce a tadima kowa ka dauke ka wada mutanen Najeriya gwamnati ba ta ku ta kai ba wallahi ba ta ku ta kai ba ku ce ku tanadi makamai ku kare kanku daga wayannan yan iska akwai wanda ada su fiya rayuwa to ku ce ku samu bindigogi waɗannan gwamnati ba su bindigogi to ku ta inda sun kaso ku sauna ku ku ta ku sauna ku ba daidai ba ne ka zauna wasu yan iska su shiga gidanka su yi ma wulakanci su wulakanta matar su wulakanta 'ya'ya gaba gare ka ai da wulakanci gari shahada gara mu ji labarin sun shiga gidan ka an ce a taɓa matarka ka kai musu kulli wahalar da ka ya yi mun musu ga ce an ci matarka gaba gare kana kallo mu da aka sadu mata ce gaba tun wani rayuwa ta yi gobe mu za ba cewa sannan na ji gwamnan gwamnan gwamnan ina ne gwamnan katsina yana irin wannan magana ya rabe da yayi ba yana cewa tsoro yawa mutane yawa sai ka iska babban da su goma sun tura bindigogi gari sama da mutum ɗari biyar wai da an ce ga sai a yi kamar an kori shanu a gudu da wanda ni za ku yi musu gudu kuna ku ɗari biyar suna su goma ko da bala'i sun ka taho mutum ba sai yadda za a yi mutum goma su yi mutum ɗari biyar ba kuma waɗannan azzalumai ne ku ko waɗanda an ka zalunta annabi ya yi alkawarin taimakon Allah na akan wanda an ka zalunta za ku tsaya ku fuskance su ku tafi ku samu eke ku te ku samu duk irin bindiga da kuka iya samuwa ko da harba ruga ce wannan da ake kiranta wagila ko wagila ce wa duk wanda ka ɗarka mai ita ga kai ko ga koya ijiya an gama da shi samu wagila sai su samu duk wanda ka iya samuwa waɗanda adda kuɗi cikin mu su ce su sau su raba ma mutane wallahi wannan zama da muka yi da kaskanci wallahi baya halatta gare mu matsayin mu na musulmi me amfanin rayuwar mu inda haka za mu ci gaba da rayuwa wallahi ba su amfanin rayuwar mu ba a zo a kama ka kamar shanu jiya na an turo wani saboda daurin da an kai mai kafafu na biyu duk sun lalace saboda dauri kai ba akuya ba kana kato da tsoyu da sanda kamar sayar rogo wani kato irin kai daure ka a ah, wala sai dai a dau za a dau kusa wallahi baka daure sai in ban da rai kaji kuma mai gwada shege ya fasa ga bellon kura ta san kada wuri ya kwana ta ko ishe shi ga yili ta bashi bata da dama wanda duk ya riga mana kada Allah shi riga ma wanda ya riga mana Allah shi ba uba dai albarka wanda nan muna ba su shege an bai taho ga gidan nan ko ai ko dai hizba babu gida da ina nan ina jira su tun jiya mutane ka bugo bai an ce an kama ka rasa ba za ta yi mutane sun koma sakar karu wani ya bugo ran da ya ji hannu a da ka gara kaya jazu cewa an kamin sai dai a ce da gawata waɗanda ya iska mashaya waɗanda ƙwaya ba ta buge su ice ba ka sa ka buga faɗuwa za su don duk mashaya ne ba kallon su ko duk shaye-shaye suke yi ko bi ba su isa sun yi shaye-shaye to cika cikin kada tuwo in sun ka to ka tabbatar da ka koshi